abubuwan da suka halatta mai azumi akwai aswaki aswakin nan koda ice ne danye kuma mai ɗaci ko bauri kuma koda ɗacin shi ko baurin shi zai tafi zuwa ga makaki a wuya bai karya azumi ba ya halatta a yi amfani da shi a ƙarƙashin wannan ya halatta a yi amfani da brush da maklin ko da broshin nan yana kai ga fitar da jini ga ainihin dasashinka azumi bai karye ba ko da ɗanɗanon makilin ɗin nan yana bayyana a makoshi babu komai sannan ya halatta mai ainihin wato azumi ya yi alwala a wurin alwala kuma ya kurkura baki ya shaƙi ruwa wannan babu komai kaɗai ba a so ya kai matuƙa wajen shaƙar ruwa ɗin ya halatta mai azumi ya rungumi matar shi ya kuma sumbance ta sai dai malamai sun ce wanda yake dattijo to ana so ya yi taka tsantsan dangane da ainihin wannan irin magana eh, matashi matashi ana son ya taka tsantsan dangane da rungumar matashi ko kuma ainihin sumbantarta saboda akwai hadisi wanda ainihin wato ya zo yake ishara dangane da wannan magana din sannan sai allura ya halatta a yi wa mutum allura kowace iri ce na in muka ce kowace iri ce magana tana da faɗi akwai allura mai ɗaci wadda za a yi maka allura a duwawu ko a hannu amma sai ka ji ɗacin maganin allura ko makakin shi a wuya malamai suka ce ya halatta za a iya yi mutum idda suka yi saɓani allurar da za ta zama ta tsaya a matsayin abinci ga mara lafiya na'am idan mara lafiya ne da ke kwance ya galabaita ai dama ba a magana azumi gare shi amma akwai nau'in rashin lafiyar da za a ce za a yi maka allura sai dai ita wannan allura za ta tsaya matsayin abinci gare ka wasu malamai sun dubi cewa za ta tsaya matsayin abinci sai suka ce don haka ba ta halatta ba amma da yawa malamai sun dubi ai abincin da ke karya azumi shine wanda ya shiga ta baka ko ta makamantan wurare irin waɗannan don haka wannan irin allura da ainihin wato ake yin ta don ta zama ta baiwa mutum karfi kamar ya ci abinci kawai nazarin da malamai suka shi ne idan har mai azumi lafiya shi kalau zai je a yi mishi wannan allura don ya ji ƙarfi irin karfin abinci a cikin shi to wannan bata halatta ba amma bai da lafiya ne amma rashin lafiyar ba ta kai ga hana shi azumi ba to wannan gaskiya ya ainihin halatta a yi mishi wannan allura kuma ba ta karya mishi azumi ba sai ƙaho ƙaho ma baya karya ainihin azumi wannan ita ce ingantacciyar magana sannan sai ɗanɗana abinci ko ɗanɗana wani abu ko sanya tozali ko kuma ɗiga maganin ciwon kunne a kunne da ɗiga maganin ciwon ido a ido wanda ɗacinsu galibi yakan bayyana a makoshi su ma malamai dun sun tabbatar da cewa ba sa ainihin karya azumi don za ka sanya tozali sai ka zo kana jin ɗacin shi a cikin wuyanka a cikin makoshinka ko ka ɗiga maganin kunne sai ka rinka jin ɗacin shi a wuya ko ka ɗiga maganin ciwon ido duk waɗannan ga ingantacciyar magana ba sa karya ainihin azumi ko kaɗan.